barkamu da waraka barkamu da ƙara kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na matasa a yau sunana mudassar ibrahim maskawa wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na matasa a yau a yau abin da zan zanta a wannan shiri na matasa a yau illa neman na kai ga matasa a tashin farko shirin matasa a yau ya zanta ya leƙa domin ganin mun ziyarci kamfanin wasu matasa da suka tashi domin neman na kai wannan ba wani bane illa abubakar muktar da ke nan garin gusau da ke nan babban birnin tarayya abuja mun zanta da shi dalilan da ya sa ya fara ɗaukan matasa neman na kai musamman wankin motoci ga abin da yake ce mana bayan ya yi karatuttukan shi a nan kasar da kuma kasar waje kafin ya fara shiga wani harka na neman na kai kuma na wankin motoci ga yadda zantawan namu ta kasance tare da abubakar muktar ga duk mutanenmu wanda suke zama abuja yau da gobe sukan ga abubuwan da ke faruwa matasa suna sa rayukansu da wasu halayya wanda ba su dace ba sannan a yanayin da kasar nan tamu take ciki yanzu a tunanina kasuwanci shine hanya mafi a'ala wacce mutum zai iya taimakon kansa ya taimaki al'ummar da ke kusa gare shi waɗannan yara na dukansu babu wanda yake dan kwana ko wani wanda na sani directly at first amma yau da gobe muka haɗu da su kuma muka saba da su sannan kuma suka karɓe mu hannu biyu ma muka karɓe su hannu biyu kasuwancin nan kuma alhamdulillahi da mu da su duka muna alfahari muna jin daɗi bisa ga yadda kasuwancin yake zo muna a koda yaushe ga dalilan da ya faɗin mana da ya sa ya buɗe wannan kamfanin wajen wanke motocin na rich energy ga abin da yake cewa da dalilan shi na yi karatun economics na kuma na yi karatun kasuwanci da tattalin arzikin kenan cewa international business economics to a lokacin da na yi karatun gaskiya na yi sha'awa da mai aiki da gwamnati amma daga baya na zo na ga yadda kasuwanci da kuma yanayin aikin gwamnati yake tafiya na ga muna da wani area wadda muke take muke ne da mu filin gap din ta harkar kasuwanci inda za ka samu ka taimaki kanka kuma ka taimaki wasu al'umma ba gwamnati kaɗai ya kamata mu ɗora mu nauyin cewa dole sai gwamnati ta mana abu ba abinda muke so a gwamnati karatu shine the most important amma ita gwamnati abinda muke so da ita ta mana paving way access whereby mu 'yan kasuwa mu matasa za mu zo mu buɗe wani kasuwancin da za mu taimaki kanmu kuma mu ɗauko wasu mu ɗora su a kasuwancin nan wanda su ma yau da gobe na farko mu hana su yawon banza kan hanya mu hana su barace-barace da sace-sace sannan kuma mu taimaki junanmu gaba ki ɗaya gaskiya ina da matasa matasa wanda suke aiki a guri na maza da mata za su kai akalla matashi ashirin a lokaci ɗaya wanda yake aiki tare da ni sannan kuma dukansu da yawan sadari ana biyan su depende kowane da mode of payment da muke biyan su amma dukkan su gaskiya ban taɓa samun matsala da yadda suke ko wani yamma complain ya ce ana tauye masa haƙƙinsa ba saboda we treat them as one dukkan su mun ɗauke su abu ɗaya sun tsaya ɗaya saboda sai mun taimake su za su iya taimakon mu idan muka tauye su ko muka danna haƙƙin su ta wani wuri to su ma za su danne mu saboda kasuwancin mu kasuwanci ne wanda ke buƙatar customers kasuwanci ne wanda yake buƙatar yau da gobe yau an faranta maka rai yau shine zai ka dawo gobe sannan gwargwado gaskiya muna samun kasuwanci sosai kuma different class of people a coming here suna zuwa suna wanke mota kuma muna saduwa da su suna ba mu shawarwari suna ƙara ƙura mu akan abin da suke ganin kamar ya kamata mu ƙara improve kan shi waya bai kuma muna improve a haka wannan gurin gaskiya ba wanke mota kaɗai muke yi ba muna wanke mota muna wankin rocks, muna toro washin na mota sannan kuma muna sai da snacks muna sai da soft drinks muna sai da perfumes ah, also muna kawo motoci muna displaying a gurin motocin siyarwa haka muna kawowa dora mu siyar muna importin mota daga ƙasar waje mu yi clearing ta shigo mu zo mu wanke ta mu mata taurarwa shi mu ajiye akalla ina ganin yanzu haka da buɗe kawo shi ina zuwa yanzu mun sai da mota ta fi hamsin a wannan gurin wanda za mu iya cewa shi an siyar directly through our company kenan mutane suna yabawa sosai especially hausawan mu idan suka zo suka tarar da bahaushe kuma wanda suke ganin kamar abin ya fi karfin shi ya zo ya tsaya yana irin wannan kasuwancin sai su ta mamaki wai kai me ka gani ka tsaya ka yi kawashi to dama ni tun kafin in bude shi ina da sha'awa in gai tsani ina da tsafta ina so in ga mota tana da tsafta kuma abin yana burge ni yana kayatar da ni wannan shi ya ƙara driving ɗina har na buɗe shi nan mutane suna mamaki ne muke gani ne muke gani na shi su da na ba so it irin cewa kamar eh, something lucrative da wani zai iya yi ya ci riba gare shi ba to a koda yaushe kuma gaskiya duk wanda ya zo wankin mota for the first time za a ga ya ci gaba da zuwa ya ci gaba da zuwa ya ci gaba da zuwa don kuma muna kokarin faranta masa duk abin da muka yi maka yau gobe in ka dawo muna kokarin mu maka daidai abin da muka mai ka jiya ko kuma mu kara ba dai mu rage da abin da muka yi maka ba so wannan abu yana consistency kenan so mutane suna son wannan level of consistency and standard da muke da shi na kawo shi mu wanda a yanzu haka cikin abuja babu kawashi da yake operating 24 hours every day 24 hours 7 day a kap abuja bai ga wannan kawashi mamallakin rich energy kenan wato nan da kenan abuja kamfani wajen wanke motoci da ya dauki matasa inda matasa kuma su ma waɗin suke wannan aikin sun faɗin mana daɗin aikin suke yi sun faɗin mana wannan aiki na neman na kai da suka kasance masu wankin motoci ga abin da ta kasance tare da su ga abin da suke cewa to abin da ban sha'awa in ci gaba da aikin kawash ba na so in ci gaba da zaman banza yawa ba na so in je wani wani in ce bani naira biyar shi a dalili na ga ya kamata in zo in ci gaba da neman mu kaina abin da na aikin gwamnati gaskiya na taba nema ban samu ba kawai na yanke shawara ka tsaya sai ka samu aiki to kolo zai nuna ka shi ne kawai yiwo kawai in je in ci gaba da wata hudar na farko dai yanzu ni ina da iyali ba wai haka ne nake ba hannu rabbana yawa kuma ina ɗaukar nauyin su da wannan aikin ci da sha da lafiya da sauransu sannan ni ga kaina ga sauran 'yan uwa gwargwado ana yi abin da ya sauwaka kafin fara aikin nan da ina wani hudar daban daga baya kuma da lokaci ya canza ni ma sai na canza saɓanin in zauna haka nan sai na cigaba da wannan hudar to kiran da nake da su kowa ya je ya nemi sana'ar da zai yi wannan zai nemi halak ɗin shi ba dole sai ka tsaya jiran gwamnati idan ka tsaya jiran gwamnati to za ka sha wahala sama da kima da ba ne da kowa ma'ana ni kaɗai nake amma a yanzu da na fara kuma yana da iyali ci gaba da na samu shine da ni kaɗai nake amma ci gaban na samu a yanzu ina da mata ina da ɗan a giya kuma duk aka wannan hudar ko ba ka da kowa akwai buƙatar rayuwa in ba kyauta ma a wuri ya dole kai gaba yau amma su kamar kyauta ma da aka yi ma kana iya jawo wani ma a kai ka gane ai ya ƙara ba wannan hudar ƙarfi saboda yana shi kan shi ma yana taimakon mutane da yawa sometimes wani zai zo fiye da aiki ya roƙa a taimake shi a hakan kuma za a sashi kuma za a ga ya zama mutum a hankali yau da gobe kana aiki wani ma bai iya ba amma a hankali za a koya mai kuma za ka ga zama mutum yana tafiya da lalurorin shi shi ma hai taimake wani akai to kaga ai wannan gaba mu ne muna kira gare shi da cewa shi ma ubangiji shi ma Allah saka mai da mafificin alheri dan abin taimakon taimako ne yawwa mu taimake su mu ma su taimake mu akai gaskiya abin da ya bani sha'awa yi a wannan kamfani shine saboda in ina aiki a nan aikin da na fara yi a nan wurin na ji daɗi saboda masu gidanmu suna kula da mu kuma suna ba mu ingantacciyarwa suna ba mu eh, kula mai kyau kuma abubuwa kala-kala muna yi shesa e, eh, ci gaban da muka samu shine kwastomominmu da da muka fara gaskiya da yake uku muka fara a wannan kamfani kuma daga baya sai allah ya zo ya buɗa mana sai muka samu kwastomomi na zuwa kuma sai allah ya sa masu gidanmu ba su da matsala sai allah ya zo ya sa ya ba mu nasara sai suka tsara mutane matasa marasa aikin yi gaskiya zama a gida bai kamata ba saboda kai ya namiji ya kamata ka fito yan boy kaman ka ya kamata ka fito waje ka zo ka nema ko ba haka ba amma zama a gida bai kamata ba eh gaskiya na gamsu saboda na ƙare da su masu gidan nawa saboda da akwai wani gidanmu ba mu karasa ba amma yin aiki a wannan kamfanin ya sa har na zo na samu kuɗi na karasa aikin gidan namu yanzu uwata ta koma cikin gidan tana husawa kaga ko na ji daɗi albarkanta shine yake bin mu kuma yake bi na ta ko ina inda na je har ila yau aminu muktar shi ma ɗan uwa ne ga mamallakin wannan kamfanin motoci ga abin da yake cewa a neman na kai ga matasa yadda suke samun ƙalubale a wajen wannan wankin motoci wanda matasa suke wankin al'umma motoci gabin da ke cewa gaskiya abin da ya jawo hankali na number one shine yanayin da kasar mu take ciki kowa ya sani cewa a najeriya dai an shiga halin da matasa suna fama da rashin aiki inda na farko na bsc dina bayan na bsc dina kuma allah ya taimake ni na msc dina duka a information technology amma kuma rayuwa ne wai dole zaka yi diversifying kanka ƙasa ce wadda ita kanta ana empowering mutane gwamnati kanta tana faɗa cewa samari su tashi maki kansu to kuma ni ina da sha'awa tun inda aka fito na business a rayuwana ni ban taba yadda da in zauna sai lokacin da gwamnati ta ga dama ta mun abu ko kuma wani ya ga dama ya mun abu gaskiya to a hankali a hankali yau da gobe tun da na gama sabis ina nake faɗi tashi cikin abuja gwargwado nema dama an san samari da faɗin shiga nan shiga can faɗin can tashi can to gwargwado dai Allah ya taimake ni ni da kanina dukan mu muna da MSc mu amma still ba shine gaban mu ba mu ta ina za mu yi abun da wani zai karu a karkashin mu gaskiya mun nemi aikin gwamnati kasan duk samari yanayin Najeriya muna da orientation na in ka gama karatu ka samu aikin gwamnati amma kasan ita reality gaskiya ne gaskiyan al'amari in ka tsaya Allah ya haska maka da wuri ka gano cewa sai fa ka taimaki kanka wani zai taimake ka in ka zauna wallahi ba kowa zai taimake ka ba to abin da ya fushin din mu kenan muka fara wannan sana'a da muke yi a haka yanzu da gaskiya ba zancen maneja a cikin al'amari duk inda za a ce kana hulɗa da kana taimakon kusan mutum ashirin da a ƙarƙashin ka aiko gwargwado alhamdulillah ka san cewa ka wuce ka ce wai a'a kana maneji ne duk inda aka ce hulɗa ta haɗa kan da mutum 20 yana karkashin ka gaskiya a da matasa a nan kenan matasa sosai har da masu aure akwai mai mata uku ma a nan gurin jiya jiya ya tafi ganin iyalin shi dan an ce akwai matan shi guda biyu da bata da lafiya so kuma eh, gidan shi ya rushe ruwan da aka yi ya je zai gyaggyara abin da ke alhamdulillah mun samu nasara gagaruma a tun inda muka fito da inda ma muke tunanin za mu je don gwargwado lokacin da muka fara aiki gurin nan a yi ne muna iya wanke mota biyu mota uku mota mun wanke mota sosai a nan gudun mota goma a rana kenan amma yanzu alhamdulillah muka iya wanke mota saba'in sittin list ko in ce minimum hamsin a rana to kaga ko alhamdulillah nasara akwai addu'a iyaye da magabata a ciki alhamdulillah Allah ya diba mana to kalubalen mu shine ɗaya ne security tunda mutum dukiyan shi ce ya ɗauko ya kawo duk ƙoƙarin ka dai ka yi ƙoƙari ya zamanto yanda ya kawo abun nan ya ɗauke shi a yanda ya kawo shi so mu shi ne mu kuma kullum shi muke striving gurin nan ya zama kamar gida a wajen mutum in ya dauko dukiyar shi ya kawo yana da kwanciyar hankalin zai dawo ya ɗauke ta yanda ya kawo abin shi ko ma fiye da yanda ya kawo insha Allah su ma waɗansu matasa da suke yawan kawo motocinsu wajen wankin wannan motoci bisa matashi ne ya buɗe wannan waje na wankin motoci wanda matasa bila adadin suna cin abinci a wannan waje ga abin da suke cewa Eh, na gamsu kwarai da gaske saboda yanayin da ga an samar da kayan aiki na zamani ah, sannan ga ma'aikata wanda suke kwararru suna kwatanta aikinsu yadda ya kamata sannan babban abin da ma ya kara birge ni shine idan ka lura za ka ga matasa da suke da wannan wuri kusan a iya cewa suna da karatu irin na zamani sun je kasashen waje sun yi karatu amma duk da haka ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin ganin cewa sun samar da wani abu da za su dogara da shi a rayuwa so wannan ya ƙara ƙawatar da ni sosai na ji daɗi sosai ina kuma kira ga sauran matasa 'yan uwana da kowa ya tashi ya rike irin sana'ar da Allah ya basa domin dogaro da kai yana da matukar muhimmanci sosai yana da kyau duk irin sana'ar da Allah ya ba mutum koya take ta hannu ya rike ta da muhimmanci ya inganta ta domin ya dogara da kansa domin duk inda ka shiga kasashen duniya eh, america dubai saudi arabia sauran dai kasashe za ka samu eh, ba kasan da ba su da talakawa irin yadda muke da talakawa a cikin mu najeriya wasu suna irin aikace-aikace na hannu da sauransu domin dogaro da kai duk kasa da kaga an ci gaba za ka samu eh, matasa sukan tashi tsayi daka wurin ganin cewa sun dogara da kansu da haka mana kira ga matasa da su dage sosai mutum duk irin kankantar sana'a kada ya raina ta ya tsaya ya rike ta da hannu biyu yadda ya kamata sakamakon yadda suke wankin duk inda na zagaya a garin abuja ni dai ban ga inda ake wankin da ya dace ko ya birge ni irin wanda suke yi a wannan wuri shi yasa ko na yi tafiya na bar gari idan na dawo nakan ziyarce su domin su wanke mun mota ta saboda ina jin daɗin wankin motarsu fiye da yadda ake yi a wasu sauran wurare lallai hakika abin ya burge ni kwarai da gaske sakamakon jajircewa da nuna basire na sana'a ba ita sana'a aba ce wadda mutum zai rike ta hannu biyu ko ya take idan akwai albarka a cikin al'amarin sosai sai ka ga abin da kake renawa din ya zama wani abu ko ya mai da kai wani abu ka zama abun alfahari wa ƙasa ina ba wa matasa shawara da su daina dogaro da al'amura na gwamnati ko ayyukan gwamnati su je su gama karatu su dawo mahaifinka ko mahaifiyarka ko kai karan kanka an yi fama an yi kokari an maka hidima an baka tarbiya ka gama karatun nan ka dawo kuma ka zauna a gida ka ce wai kai baka da abin yi kana jiran gwamnati ta zo ta ɗauki ma'aikata gashi kuma ita gwamnatin an yi yawa an mata yawa yanzu ba wai ba a samun ayyukan ana samu amma sakamakon matasan mun yi yawa yanzu so sai mu zauna ba mu da abin yi shi yasa yake kawo duk wani tashin hankali da taɓarɓarewar matasa wasu su fara shaye-shaye wasu kuma su dinga zama suna zama mutanen da ba a so a faɗi sunayensu su kaga irin wannan duk allah da ya sauke kiyaye sakona ga matasa shine ina ba su shawarar su tsaya su koyi sana'a su rike sana'a sannan kuma su jajirce akan duk abin da suka tsinci kansu mai kyau domin samun ci gaba har ila yau abubakar muktar ya faɗi ƙalubalen da ke fuskanta bayan ya faɗi ƙalubale ya fitar da shawara ga matasa 'yan uwan shi bisa neman na kai bisa neman halaliya kamun da yake cewa fata na dai na farko ga matasa mu ƙara zama vigilant mu gano cewa ba komai ne gwamnati ya kamata a ce dole sai mun zauna gwamnati ta yi mana ba the little knowledge da zaka acquire from school is enough for you ka samu wani kasuwanci wanda zaka tsaya a kansa saboda shi kasuwanci ba wai dare ɗaya ake makin ɗin shi ba mu ma da muka buɗe kawo mun samu kalubale ɗaya biyu uku amma jajircewar da muka yi muka dage da ganin cewa muna son abun nan yayi yi shi yasa har abun ya kawo mu haka da farko da muka fara buɗe kawashin na mutane suna ta ganin kamar ma wannan abin ba za mu yi makin ba mu mu mun fara but we optimistic optimistic in the sense da mun san cewa yau da gobe in dai muka yi da kyau to mutum zai je ya ba dan uwansa labari wani ya ba dan uwansa labari kuma za a ga daga karshe insha Allah mu samu ɗaukaka kuma a haka muka tafi muna muka ci gaba da yi yanda muke yi ba mu ƙasa da shi kullum ba ma ƙasa da yanda muke yi wannan shi ƙara mana ɗaukaka mutane suka san da mu wasu labari ma ake ba su so da dama mutane suna zuwa na su ce ai su labari suka ji ko kuma sun gani a social media handle namu na instagram me social media din eh social media din shine ah, rich energy auto wash rich energy auto wash rich energy auto wash shine social media handle namu wanda a nan ne za ka ga duk irin aikin da muke yi kala-kala kuma muna da a lot of information da kuma wasu abubuwa da ma ban riga na faɗa a nan gurin ku ba in kuka shiga kuka duba za ku ga duka irin yanayin aikin da muke yi da kuma services da muke rendering sannan kuma wannan shine dalili na da fatan da ke matasa cewa a dage a samu kasuwanci kar mu zauna mu zauna sai gwamnati ta yi mana abu tabbas gwamnati tana iya kokarinta amma mun abubuwa responsibility is too much on them so mun yana da kyau mu matasa mu tashi tsaye mu jajirce da kasuwanci kasuwanci da kuke gani abu ne wanda yake mai sustaining mutane kuma is sustainable is sustainable in the sense that it will give you today tomorrow and next tomorrow zaka samu yau zaka samu gobe zaka samu jibi fata na kuma abinda nake expectation ina ga wannan kamfanin na wannan kawashi da nake ina fata insha Allah nan da 'yan watanni biyu uku za mu buɗe sabon ah, wuri inda za mu zai kasance wannan zai complementin wancan mu ƙara faɗaɗawa cikin abuja insha Allah. su honorable hamisu mai lantarki ya bayyana mana dalilan da ya sa matasa suke neman na kai ya ba da misali yadda ya ɗiba matasa aiki bisa ganin cewa shi matashi ne gabin da mai lantarki ya faɗin mana mu a mai lantarki ke sport academy mun yi hubbasa abun ba shi da sauki mun yi duk abun da zai yau an waye gari za a fara wannan scouting na sosai yau nan a cikin gombe za ka ga yau kusan kowane jiha akwai 'yan kwallon su duk suna shirye-shiryen wannan dama da tura za su zo su gansu domin su iya daukan su su je su buga clubs kamar yadda muke gani a tv mu ma mu ga 'yan arewa suna buga wani european club tunda yanzu kwallon ta zama kaman wani addini a arewacin najeriya babu gida ko eh, family ko mai da ba su da wani su kwallon hankali yana kai to na duba na ga ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi ya kamata mu sa karfi a haka kuma allah da ikonsa insha allahu za mu muna kyauta zaton ba da jimawa ba za a fara ganin abubuwa na eh, ci gaba bisa ga irin wannan tsari da muka fito da shi kuma banda wannan ma domin yana maganin arewacin najeriya in ba da jimawa ba akwai wadda duk a ƙarƙashin malinta kiya sport academy akwai ɗan wasa table tennis wadda ba ma ɗan arewacin najeriya ba dan kudancin najeriya ne mai suna usman okallawa dan wasa ne wadda gyaɗa yake zai ba a cikin stadium amma ya iya wasan yana yi kuma ba shi da wadda zai tallafa masa Allah da ikonsa Allah ya hada mu a gargashin wannan tafiya yau dan wasan yanzu haka magana da nake maka da sati biyu uku da eh, suka wuce mun je muku na kai shi Portugal ya samu club ya yi sani yana buga professional league na yi kuma duk muka muka yi sponsorin din shi a gargashin wannan tafiya duk na tallafawa matasa na farko Najeriya duk wadda zamu iya taimaka zamu na biyu okay na farko arewacin Najeriya ko kuma Gombe ma zan ce ita ce ta farko ta farko gombe eh. na biyun abun ya wuce gombe sai mu duba arewa maso gabar in muka wuce arewa maso gabar sai mu duba arewa idan ya wuce arewa kuma sai mu duba najeriya a matsayinta na entity guda daya so kowa yana da haki daga kowace fannin ƙasa in za a iya tallafa masa a tallafa masa ya sa mu yi ƙasa gwiwa ba wajen tallafa shi usman kallawa yau allah da ikonsa yana buga a professional league a portugal to duka wannan mun yi ne kuma saboda su mutanenmu na gombe yawa su san mahimmancin wasanni kuma su san eh, su samu dama yawa yau ya muna eh, da za su gane cewa to ya kamata akwai riba lamuran nan kuma ya fi a zauna ana ta sace-sace ana ta an zama mm. social eh, social problem mm. so to ɗaya daga cikin abubuwa da muke ta yi kenan shi sa ba mu kaɗai ba mu a matsayinmu na samari mm. muna jawo hankalin wa'ansu samari ma da suke da dama da za su iya tunani irin wannan mu haɗa kai duka mu taimaka wa gwamnati mu haɗa kai mu taimaka wa al'ummarmu musamman samari masu kallon mu da masu sauraron mu za mu je mu dan tsahirta mu je mu karɓi wannan sakon idan mun dawo za mu dora a cikin wannan shirin na matasa a yau ina dalili wayancan kasashe da kake magana cewa mutane sukan kai ga cewa ba sa iya taba kudin gwamnati ba wani abu ne domin hukuncin da ake dauka ne akai idan ka lura cewa yanzu mutumin da ya je ya saci kudin gwamnatin rasha ka ga yadda ake hukunta shi ko kuma a ce maka a china wanda kashe shi ake yi saboda haka hukuncin da ba a yi ne kowa zai ga ah, to mene na ciki yau ka sace kuɗi biliyoyi don ka kai ni EFCC na yi kwana uku na fito ba gobe ma sai sake sata ba kana nan kuma ka ci gaba da fantama ma wai kai ne ma tallaka ma yake yake ganin kai ne abun burgiya ina dalili sunana honorable salisu sabo ci gaba da kallon shirin nan na ina dalili na gidan rediyo da talabishin na libati da ke nan birnin abuja da misalin karfe goma da rabi na safe zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na safe masu kallon mu barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na matasa a yau a rakulan dai ni ne na koma mudassar ibrahim maskawa a daidai wannan lokacin kuma za mu je ga honorable kamis mai lantarki inda ya ɗauki matasa aiki domin ganin neman na kai ga abin da honorable kamis mai lantarki yake faɗi to wannan magana maganan kiyasta dauka to zan iya cewa ba zan iya ba gaskiya saboda in ka dauka in na ce dubu goma ma na yi rage in na ce dubu so ba zan dai iya isi kiyasta ba gaskiya saboda tun da muka fara majalisa zuwa har lokacin da muka sauka samari tun muna lissafi har mun daina lissafi daga wadda muka ba wa gudunmawa wajen muka samu aiki ko ba tare da mu ba daga wadda muka ba wa jari daga wadda muka yi setting musu business daga wadda muka in fact suna nan tun muna rubutu muna rubutu rubutun har ya zo ya kare mu dai wurin mu shine a ci gaba kawai a ta ragewa a ta ragewa so amma ba mu da wani course mu zauna mu rubuta har mu san amma inda za mu yaka na tabbatar maka samari da muka taimakawa a ƙarshen mai lantarki to sun fi dubu ɗari ma to burina ne kowane matashi ya kasance ya sani cewa yana da muhimmanci daga yadda allah ya kirkire shi yana da muhimmanci ko babu dalilin da zai bar ra'ayinsa ko kuma ya bar dama da allah ya bashi har ya kasance cikin wa'adda ake gani su ne ɓata gari to saboda in allah ya baka lafiya ya baka dama mai kyau to sai ka yi tunanin kuma me za ka yi kai ma a matsayinka na matashi ka zama kana dogaro ga kai ka zama wanda yake taimaka wa al'umma ba wai wanda ya zama wa al'umma matsala ba to buri na shine duka samari za su iya fahimtar wannan kuma za su iya yin duk wani abun da ya kamata domin su kasance cikin masu taimakawa al'umma ba wai masu kawo matsala wa al'umma ba kuma ina tabbatar da cewa kowane saurayi yana da wannan dama saboda haka shine duka da taimako da duk abubuwa da muke domin mu sa hankalin samari ya tafi ta wannan fannin to matasa da yi dai yadda ake neman na kai matashi ba zai zauna cewa sai gwamnati ta ba shi aikin yi ba saboda a rangonta ma gwamnati wasu ayyukan to duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na matasa a yau a madadin kowa da kowa a madadin waɗanda suke jimirin sauraronmu da kuma kallonmu a madadin muhammad zakari da ya ɗauke mu da kuma musa idris wakai da rike mana na'ura sai kuma titus har ila yau ban manta da babban edita ba wato muhammad sani yusuf nasarawa a madadin kowa da kowa a madadin shugaban shirin idris idris sai ni da na shirya na gabatar mudassar ibrahim maskawa nake cewa ku tara a mako mai zuwa a cikin wani sabon shirin na matasa a yau mu kwana lafiya